hudu ne biyu ne so biyu kamar yadda kuka ce biyu ga wata biyu ga watan al-muharram a daidai wannan yini na sha takwas ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mu kitabu tauhid idan ba a manta ba matashiyar magana ta karshe da muka tsaya kanta babu qaulin lahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun mun karanta wannan yau za mu tashi babu ma ja'a fi man lam yaqna billahi babu ma ja'a fi man lam yaqna billahi babun da yake magana dangane da mutumin da bai gamsu ba wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala babun da yake magana kan mutumin da ya ƙi gamsuwa wajen yin rantsuwa da Allah ta'ala imma an ya zanto cewa shi ne mai rantsuwar a maimakon ya gamsu da ya rantsi da Allah kaɗai sai ya rantsi da wani Allah imma shi ne za a yi wa rantsuwar sai aka rantse masa da Allah sai ya yarda duka guda biyun laifi ne yadda mai rantsuwa ba zai rantse da kowa ba sai da sunan Allah haka duk wanda aka rantsewa da sunan Allah ya zama tilas yadda sai fa in ya samu karina wata alama ta zahiri da ke nuna ƙaryar shi mai rantsuwar ina fata an fahimta amma dukkan mutumin da ka san shi da gaskiya ko ko baka taba saninsa ba a zahirinsa musulmai ne za ka ɗauke shi adali ne shi ba ka cewa makarici ne sai ka jarraba ƙarya to wani adadi a wajensa amma a zahiri baka taba sanin mutum ba yau sai yazo sai rantsuwa ya zama tilas kai dan da ya rantsa da Allah sai fa in kaga wata alama da ta abin nan akan da ta nuna kishiyar abin da yake nufi to menene dangantakar wannan babi da kitabu tauhid dangantakar wannan babi da kitabu tauhid yayin da mai rantsuwa ya rantsi da duk abin da ya rantsi, rantsi wannan da wannan abin na nuna girmamawa gare shi to shi yasa ba wanda za a yi wa wannan girmamawa sai Allah kamar rantsewa da Allah wato wani ciko ne na girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala sai zanto wannan abin ne da yake da alakar tauhidi rage rantsewa da Allah subhanahu wa ta'ala kamar akwai tawaya tawaye ubangiji subhanahu wa ta'ala da abin da ka rantse da shi kamar ka tuntuɗa shi ne ka kashi matsayin Allah to sai zanto kai wa Allah kishiya sai zanto a nan shirka ta shirki ina fata an fahimta to wannan shine yasa wannan babu yake da alaka da tauhidi babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billahi anna umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la tahlifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله an umar an karɓo wannan hadisi daga umar dan khattab Allah ya kare da a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku rantsa da iyayenku kada ku rantsa da mahaifanku wa man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsa da Allah to ya tabbatar abin da zai faɗa gaskiya yake ba amma kar ya kuskure rantsa da Allah a halin kokari yake yi ya zama ya walakantar da sunan Allah ke wa man hulifa lahu billahi falyarda duk wanda aka rantse masa da Allah to shi kuma lalle ya yarda wa man lam yarda wanda ko aka yi masa rantsuwa da Allah sai ya ki yarda ba laysa min Allah to ba shi ba Allah ke Allah baya karanta wannan hadisi rawahu ibn majah bi sanadin hasani ibn majah ya rawaito shi da sanadi hasan hadisi ne sahihi a wata riwayar hadisin daban wanda malam bai kawo ba manzo Allah ce la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum kar ku rantsa da mahaifanku maza kar ku rantsa da mahaifanku mata wala bil andad kar ku rantsa da waɗansu kishiyoyi wa Allah kowane irin abu ne ko ka rantsa da annabi ko ka rantsa da mala'ika ko ka rantsa da shehi ko wali ko da rawanin sarki ko ka rantsa da kwaran fasa ko gajimare duk waɗannan sun zanto andad kishiyoyi ga Allah wala tahlifu بالله wala tahlifu illa بالله kada ku rantsi da kowa sai da Allah kadai wala وانتم illa كما كركو sadiqun kuma kar ku yadda ku rantsi sai inda da kuke cikin abin da za ku faɗa kaga wannan hadisi ya kara fito da abokan sarri ba za a rantsa da mahaifa ba za ko mata ba kuma za a rantsa da dukkan wani abun rantsuwa ba duk abin ka rantsa da shi ka sa ciki ga Allah kuma karka yadda kai musulmi ka rantsi da Allah kan kowane irin abu sai ka san gaskiya kake in ba gaskiya bane ba karanci da Allah kan ƙarya to ya zanto wani nau'i na ka sunan Allah wannan kuma ya rage wani bangare na tauhidin ka in ma bai rike shi gaba ɗaya ba Allah ya kare to a takaice dai malamai suke cewa ita rantsuwa din wato tana da bangarori guda biyu ne akwai rantsuwa ta abin da ya shafi shari'a a bangaren alƙalanci mutum ne ake cewa ya yi laifi ba tare da shaida ba ba a samu shaida ta tabbatar masa laifinsa ba lokacin da ya zo aka kawo su gaban alkali babu shaida ta aka ce to yanzu babu abin da ya kamata idan wanda ya da'awar wani ya masa laifi ya kawo shaida to wannan babu abin da zai iya kare kansa da shi dole sai dai mai rantsuwa domin albayyana to ala alal yi wa yaminu ala man ankara wane da yi karansa ya kawo shi shi kuma da aka yi kara ya kasa kawo abin da ke nuna ba haka bane ba me zai kare kansa rantsuwa to a lokacin nan idan ya rantsi da Allah ya zama tilas a karba ba yadda alkali zai ce ba haka bane inda ya rantsi da Allah to sai kenan kun ga babban dalili akan wannan miji da mata lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi li'ani mata na da miji na da mijinta ta zo da juna biyu mijin ya kore yace ba naki bane ita kuma take tabbas ba ta yi zina ba shi yace ba naki bane ita kuma take ba zina ba in take ba zina ba tana nufin nawayi ba wanda ya kawo shi shi bai kawo shaidu guda hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shimfida masa ka'idojin li'ani shine zai rantsuwa ɗaya ɗaya har guda hudu cikon ta biyar ya ce la'antar Allah ta hau kansa yin da ya wannan ya riga ya kammala yanzu ya tabbata cewa wannan dan ba nashi bane babu yanzu za a yi shari'a ta shi. ita kuma sai aka kirawo ta kina da abin da zaki kai kike sam wannan da ba zurfe ba nasa ne kuma babu gida me kuma kamata ta yi ita kuma ta rantsi da Allah ɗaya har guda hudu cikon na biyar ta ce Allah ya hau kanta idan har ƙarya take cikin nan manzon Allah ya rubuta inda za su rage su biyu a duniya babu aure a tsakaninsu har duniya ta tafi shi kuma yana tuhumar ta cewa ai ta yi ne da wani ya faɗi sunan wani makiyayi sai manzo Allah sai ku je ku duba dan idan ya zo da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza da siffa kaza a faɗa aka bayyana aka ji ga wannan yaro da ta haifa daga baya yayi kama daidai da siffofin da manzo Allah ya faɗa wanda yayi kama da wannan makiyayi sai manzo Allah sai ba dan ta kare kanta ba ta hanyar rantsuwa guda hudu la kana lima ahshanun asa da wani shani ya gudana tsakanin da ita amma babu yadda manzo Allah ya tuna tarin zuwa su ne karbar zuwa to a babin da ya shafi shari'a idan mutum ya riga ya rantsa da Allah babu yadda za a yi sai dai a sai dai in wanda ya da awar laifi kan wannan yana da shaidu to kaga shaidu sun fi karfin wannan ba wata rantsuwa kenan da za amma matukar wanda ya da awar wani ya danne mu hakki da ba ya da shaidu shi kuma ya rantsuwa bai danne ba dole a karba wannan a babin shari'a kenan amma abin da ya shafi ba da labari kan wani abu wanda ido na iya gani ko kunne na iya jin sautinsa mutum ya yi rantsuwa to kaga dole sai an bincika an ga abin da haka yake a zai iya zuwa ya zo ya rantsa ya ce wallahi tallahi kunnuwa na guda uku an damu da idan mu sai mutum ya zame da rantsuwar sa kunnan sa uku ko za mu kalle shi mu gani <laughs> ina fata an fahimta ko mutum ya rantsa da Allah ya ce wallahi tallahi jiya an yi ruwa mu ko duk muna garin nan zai ba wanda ya je ko ina mun san ba ruwa bai rantsi da Allah ke ji a yi ruwa ai babu yanda za mu ce a kai ka garin zuwa kawai ji a yi ruwa ba zai yi ba ba za ka garin zuwa ba ya tabbata ƙarya yake domin halafa ala amrin hissi ya rantsi kan wani abu hissi wanda kowa na iya jin sa cewa an yi ko ba yi ko ya rantsa ji an yi fil qabr ko ya rantsa ji an yi fil sham abin duk wannan za mu yi ta babun nan ko ya rantsa cewa jiya yau ba muna sha takwas ga wata ba ya jiya asabar ta mutu ga wata ayi zuwa mulki ba ku da gashi muna cikin gwamnatin da muka san ita ce har yanzu ba ta ka ga duk wannan ba za a yarda a ce ba koyaushe bane in yi rantsi da Allah za a karba ana ban nufin a babin shari'a a babin wani al'amari na ba da labari wanda ba hissi ba da kowa da kowa na iya ji in mutum ya rubuta sai a karba amma dukkan al'amarin da yake shi na iya tabbatar da shi banda shi mutane na iya tarayya da shi wajen sanin abin ya faru ko bai faru ba da ya rantsa da Allah ina bari yadda yake ne shi nan. a karba amma mu ga kike da yake ko ta a shi shi ne malamai suke cewa shi wanda zai rantsa da Allah wato kana iya kasa rantsuwar nan kashi uku amma dai ya kasance mutum ne wanda yake mafi rinjayen a riga an san adali ne kaga dole a karɓi rantsuwarsa na biyu mutumin da ba adali ba amma mafi rinjayen zato gaskiya ya faɗa shi ma za a yanta na uku mutumin da istawa fi sarrafa ne an gane su bangarori guda biyu an samu daidai wa daida ɓangaren yarda ko rashin yarda nan gudun ma ya zama dole a karɓa amma na hukuri na biyar shine mutumin da ya tabbata makarici ne dama an san makarici ne wannan ba za a yadda ba ko mutumin da rinjayen zato ya tabbatar makareci ne ko da ba a da ɗari bisa ɗari amma saba'in cikin ɗari makareci ne ba za a yarda ba don wannan sukun talatin ɗin ba za ta samu gaskata shi ala kulli halin ta kaitaccen al'amari a wannan babu shine babu yanda za a yi mutum ya rantsa da sunan Allah man kana bal yahlib billahi aw wanda ko aka rantsewa da Allah to sai ya yadda bisa ga tafsili ko rarrabewar maganar da muka riga muka gabatar a baya ma da fihi masail a cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula matsala ta farko da za fahimta annahyu anil halifi bil aba'i hani dangane da yin rantsuwa da iyaye yin rantsuwa da iyaye shari'a ta hana hani ne da yake hukuntar da haramci kuwa biyu مسألة تبيو الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى umarni daga manzan Allah cewa duk wanda aka rantsewa da Allah to ya yarda da wannan rantsuwa din الثالثة مسألة أكو وعيد من لم ba, narko da aka yi ga mutumin da aka rantsewa da Allah yake yarda da aka ce ba shi ba Allah Allah ba ya wannan Allah kallin matsaloli kenan da za a iya fahimta wato ainihin karkashin wannan ba babi na gaba babu kauli ma sha Allahu wa babu wannan babu yana magana kan faɗin mai magana mata Allahu hita abinda Allah ya so kuma kai ma ka so abinda Allah ya so ka so makamancin wannan magana ta ta wuce a cikin darasin baya idan ba kuma haka ne ko to amma an ware mata babu idan a ƙara fito da mas'alar fili an kutailata bintu safiyil ansariya anna yahudan anna yahudiyan أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أرادوا أن يهلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه wannan hadisi an karɓo shi daga kutaila bitasgir kenan ita ce Qutayla bintu Safi al-Ansariya tana cikin sahabbai mata tace anna yahudiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wani ba yahude ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa kana sai yace innakum tushrikuna ku musulmai kuna yin shirka kuna yin shirka da taquluna kuna cewa ma sha Allah wa shita abinda Allah ya so kaso wannan shirka ne da ku ce abinda Allah ya so mana kadai amma me abinda Allah ya so kuma ka so wannan wanda kace masa ya so ka sa shi kishiyar tare ma'tu fi hukm al ma'tu حكم wa taquluna وتقولون ce kuma wajen rantsuwa wal ka'aba ina rantsuwa da ka'aba wanda wannan shi ma shirka da wannan bai hude yayin da auren ga manzo Allah manzo Allah bai kire ta ba fa amarahum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga nan sai annabi ya umarci sahabbai idza aradu an yahlifu idan sun so yin rantsuwa an ya kolo su rinka cewa wa rabbil ka'aba a maimakon wal ka'aba dai idan sun ce wal ka'aba an rantsu da ka'aba wanda ka'aba makhluq wanda ba a rantsuwa da dukkan wani makhluq amma idan sun ce wa rabbil ka'aba wato ina rantsuwa da ubangijin ka'aba mutum ya rantsi da Allah ke sai annabi umarce su rinka cewa wa rabbil ka'aba wa an yaqulu kuma ya umarce su rinka cewa ma sha Allah thumma shi'ta abinda Allah ya so sannan kuma kai ma ka so wato mun mun faɗi bambanci tsakanin ma sha Allah wa shi'ta da ma sha Allah thumma shi'ta su a larabci idan an ce ba sha Allahu wa ana nuna tarayyar Allah da wannan wajen kaunatuwar rayuwar abu amma idan an ce ba sha Allahu thumma ita ana nuna kaunatuwar Allah da abin shi yasa ya faru amma shi wannan na biyun sababi ne Allah ta saki wa sabab kad yatakallam wa kad la yatakallam lakin al musabbib la yatakallam abadan mun riga mun wani sun tun darasin baya duk wanda ya fahimci darasin da ya wuce wajen magana a akan asbab da almusabbib da almusabbab to zai fahimci wani. ba sai an sake wani dogon bayani ba an fahimta ku رواه النسائي وان حديثي الامام النسائي يرويته وصححه كما يتي na نسيه tabbas hadisi na sahihi ko shek nasir da albani ya inganta shi cikin sunnatul ahadith sahiha wa lahu aidan an na Abba. imam da sa'i yana da wani hadisin daga abdullah dan Abba. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum ya ce da manzon Allah tsira da amincin tabbata gare shi ma sha Allahu wa ita abinda Allah ya so kuma ka so faqal sai manzon Allah ce aja'altani lillahi niddan kin zaka sanya ni in zanto kifiya ga Allah ya zaka sani in zama kifiya ga Allah manzon Allah na masa inkari ke bal ma sha Allahu wahda yace bari abinda Allah kawai ya so da abin da Allah ya so shine zai faru kowa ne ya so ko bai ko bai in Allah ya kaddara zaka samu kaza zaka samu kowa ne ya ki ko ko ya so dan karkari shi wannan nan ko da shi ne zai baka wannan abin sai in Allah ya so ya baka idan Allah ya nufin zaka samu wannan abin to wani kuma ya ki to sai ubangiji ya canja wani daga zamantowa saboda ya sa wani ya zanto saboda ka samu abin ta hanyar wa ta hanyar wani ya so nawa ɗalibin zai je shiga jami'a yana bukatun ga wani ya dogara ya ga wani malamin zai taimaka masa ya banza da shi ke taimaka masa ya bi ta kan wani fa ya samu ai dama ya riki malamin ne wannan a matsayin sababi to wannan sababin kuwa kila ya maka amfani kila ya yin amfani shi sababi ba ne mai amfani ba shi al shi ne mai amfani amma sababi shi kadai babu yadda za a yi tasiri illa bi mashi'atil musabbib allazi huwa Allah subhanahu wa ta'ala gane ku wani hadisi ne hasan a banda al-imam an-nasa'i ma imam ahmad ya rawaito shi haka al-imam bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad walibni maja an tufail haka ibn maja ya rawaito wani hadisin daga at-tufail wane ne tufail yace akhi aisha li ummiha dan uwan aisha ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mahaifiyarsu dai kenan da aisha kala shi tubail yake ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na ga na ganni kamar na zo na samu wata tawaga ta yahudu nafar kungiyar mutane da adadin ke kai uku har zuwa tara shine a larabci ake cewa nafar abinda ba kai uku ba ba a ce masa nafar wanda ya wuce haka kuma ba za a ce masa nafar ba a larabci uku zuwa tara shine nafar ko dai uku kadai ko hudu ko biyar har zuwa tara ana kiransu mai nafas a larabci yace ra'aitu ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud na ganni kamar gani na zo wajen wata tawaga ko wani adadi na mutane cikin yahudawa wato a cikin mafarki kenan su sai nace innakum la antumul qawm laula annakum taquluna uzair ibn Allah yace da yahudu lalle ku kan alasan san barka da ku lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa uzair dan Allah bane ba abin da yake al'amarin ku kun ce uzair dan Allah ne ba dan wannan ba da ku mutane ne dai kanu sai yahudawa suka ce wa antum la antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad kuma musulmai ai mutane ne gari ba dan kuna cewa ba abin da Allah ya so ko Muhammad ya so da kun ce abin da Allah ya so kada ku yi da shi nan ku daga kun kire yace sun mamarantu bi nafarin minan nasara sannan na sake shuɗewa wurin wani taron jama'a na nasara yan mutum kenan kirista fa kuntu sai ce da su innakum la'antumul qawm laula annakum taquluna al-masih ibn Allah lalle ku ne mutane na gari ba dan kuna cewa annabi Isa al dan Allah bane kanu sai suka ce wa antum la'antumul qawm laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad su ma suka mai da mutane suka ce kuma musulmai ai ne mutane gari ba dan kuna cewa ba abinda Allah ya so ko Muhammad yace falamma asbahatu da a cikin farki bai da wannan abin falamma asbahatu yayin da na wayi gari akhbartu biha man sai na bayar da labari ga wanda na ba da labari wato ina sai wa mutane labari biha game da wannan ruqya din abdamir yaudu ila ruqya almanamiyya allati ra'aha qultu aha yace sun ba sai bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan na ya ba da labari ga mutane da karshe sai na zo wurin manzon Allah sai da mutum tabbata gare shi to akbar sai na labarta masa abin da na gane cikin mafarki na kana sai manzon Allah ce al akhbarta biha ahadan kin ka wa wani labari game da wannan mafarkin naka su na'am sai na ce eh sai manzon Allah ya ce Ba hamid kana sai manzon Allah ya ce fa Allah wa asna alaihi wato mai ruwaya hadisi kale yake fa hamidallaha sai manzo Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabe shi ثم قال وكيف إن الحمد لله نحمده ونستعينه zuwa karfi sannan yace amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'ya yace bayan haka ya jama'a tufailu dai ya ga wani mafarki akbara biha man akbar minkum ya bayar da labari ga wanda ya bada labari cikin ku wa annakum qultum kalimatan ku kuwa kuna faɗin wata kalma tun da can ne kaza wa kaza an an anha kaza da kaza ke hana ni in hana ku faɗin wannan kalmar kalmar nan da kuke cewa ma sha Allah wa ita ko ma sha Allah wa sha Muhammad hakika akwai abubuwa da suka hana ni in tsawatar muku akai amma ga shi yau sofai ya zama farki da an abaita shi da ita wannan kalma da yake faɗa da ka sai manzon Allah ce فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده kada ku sake faɗa daga yau kada ku sake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad sai dai ku ce ma sha Allah wa wannan hadisi ne sahihi an gane ku yana da shawahi masu yawan gaske na Nasir da Albani ya yi masa takariri mai kyau cikin a hadisi sahiha a gargashin hadisi na da da talatin takwas. wato kenan wannan na nuna mana fadin ma sha Allahu wa sha fulan wannan fulan din wato kace abinda Allah ya so wane so ko wane ne wannan wane din ana hukunta shi a matsayin ne shirka amma shirka babba ko karama shirka karamar shirka fadin cewa abinda Allah ya so kaso karamar shirka karamar shirka ko bayanin ya riga ya gabata cewa girman laifin ta ya wuce na me ya wuce na kaba'ira ya wuce na kaba'ira mun karanta wannan abin da ya wuce bayan darasin da ya wuce to dan saboda haka kenan ya kamata ko in ce ya ba musulmi ya tsarkake bakin sa wajen abin da ya shafi rantsuwa ya zama wajibi ko musulmi ya tsarkake hankansa ya taka tsantsan kan abin da zai furta shi ubangiji ta'ala shi ne shi da dukkan siffofi na kamala wanda duk ba shi ba bukaci ne zuwa gare shi shi yasa ana jingina masa duk abin da yake nasa ne shi kadai ba a hada masa da wani ko ta fuskar lafazi ko da a zuci baka kudurce ina nufin wanan nan da nake abin da Allah ya so wani ya so ina nufin daidai wa daida sun yi tarayya da Allah ne wajen samar da haka ko da baka yi nufin haka a zuci ba a yi dama wanda ya nufa ta ka a zuci ya babbar ka ya fita daga musulunci amma dara baka nufa ta ka a zuci ba amma lafazin da ka furta na baki yana nuna wannan ma'anar to wannan lafazin yin amfani da shi ya zama karmatin duk da baka kudurce ba ma'anar ma'anarsa a zuci da baka kudurce ma'anar da yake nuna ba a zuci amma yin amfani da lafazin karamar shirka ne wata bar shirka na aska an fahimta ko to karkashin wani hadisi a wani iskali da malamai suke cewa suka ce manzon Allah ya san waɗannan mutane cikin sahabbai suna faɗa masa wannan magana masha Allah wa ta Muhammad ko masha Allah wa amma tare da haka manzon Allah bai musu magana ba har sai da bai hude ya zo ya aibata mutane ko da yake hadisin tufai ya nuna wannan cikin mafarki ne amma a hadisin kutaila da muka fara karantawa ai wani bai hude ne zo wajen manzon Allah ya aibata wa manzon Allah da kansa yace innakum tusrikuna taquluna ma sha Allah waje kuma karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da wannan abin da bai hudan nan ya faɗa ya tsawatar da sahabbai iskalin likitin da hadisin ke kawowa me yasa manzon Allah ya faɗa da mutane ba sai da wannan bai hude ya zo faɗa ina fatan kun gubayin to malamai suna ba da ansoci da dama dangane da wannan ansa ta farko suka ce abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗakar da mutane ba ya shagaltu ne wajen hana mutane babban shirka wadda sai da ita ne mutum zai fita daga kafirci ya shiga musulunci to sai an rufe ta ne ke mutum zai fita daga kafirci ya shiga musulunci to wannan ita ya shagaltu da ita da haka kananan shirka lokaci guda ya hana bai hana karama bai hana su yayin da suka riga suka natsu kan tauhidi to kuma ya dace a wannan lokacin wannan bai wuce ya za a dace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hana wadansu suka ce a'a ubangiji subhanahu wataala ya kaddara wannan magana ta fito daga bakin wannan bai yahudi kaga a daidai lokacin da yake ganin wannan abin kirka ne to shi bai yahudan da kansa yana yin abin da ya san ya fi wannan girma in ya yadda wannan shirka ne abin da yake ya zaune min babu aula ya zama shirka wata cewa annabi uzair dan Allah ne ya kuma cancantar zama shirka kenan wannan sai zanto kamar hujja ce yake ƙara tabbatarwa kansa na an riga an yanke masa hannu an fahimta ko dai ne barin Allah ta'ala a kan wurin da za su bilbiri wa tansura a kusa kuma antum tatlun alkitab abu la tajlun gashi yanzu yana aibata wa musulmi da karaman shirka shi ko halin yana yin babba sai zan tona kamar kada tabbatarwa kan hujja ne gobe ranar tashin kiyama baya da hujja fihi masail a cikin wannan babu akwai matsaloli daban-daban al'ula matsala ta farko ma'arifatul yahudi da kirki al yahudawa kansu ilimin siyasa ta karamar shirka masu sun sani daga wannan yanar da gangan suke ne babban shirka shi yasa azabar su take da tsanani a gobe kiyama saboda sun bijire ma Allah ba wai dan jahilci ba a'a suna cikin sani suka bijire ma Allah allazina atinahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun sun san gaskiya amma suka bijire mata sun san gaskiya suka koye da gangan suka koye to da haka azabu su take da tsanani shi yasa shehu da ibn taymiya ke cewa dukkan wanda ya san gaskiya cikin malaman wannan al'umma ta musulunci kuma ya yin aiki da da gangan to yana da kamance ce ne da yahudawa kamar yadda dukkan wanda ya tsaya yake bautawa Allah bisa ga al'ada da jahilci yake zuwa ya nemi ilimin qur'ani ko hadisi yake zuwa makaranta ya ji me Allah yake so ya aikata me ba ya so bai yake bauta Allah bisa ga al'ada to shi kuma yana da kamantacce ne da kirista yana da kamantacce ne da kirista dan su me suke bauta Allah kan jahilci shi yasa duk wanda yake bid'a galibi mutum biyu ne imma malamin da ya san bid'a ne yana yi dan san zuciya da neman matsayi amma jahilin da tsammanin sa da gaske abin da ake faɗa shi ba da ilimin da zai wa mace tsakanin sunna da bid'a tsakanin shi da tauhidi kawai ya gina kan al'ada wajen na aba ana ka zalika yafi adun da haka haka zai rayu akai, kai yayi kai to ita ta fi ma shan giya da zuna laifi ita bid'a saboda mai shan giya da zina ya san laifi ne ba zai je masallaci ba sanin sa cewa laifi ne zai jagoranci shi wata rana ba amma mai bid'a sai ya je masallaci zai har ka sai ya je ka'aba yi amma nan sama daidai ya a wannan lokaci sai dai daga nan yanki gari har zuwa mutum ya je masallacin manzo Allah ya bid'a ya je gidan arfa ya bid'a ya je mina ya bid'a Allah ya Saniya matsala ta biyu فهم الإنسان إذا كان lahu hawan wato mutum mai fahimta ko wata za ta samu mutum na da fahimtar addini ko da akwai wani bangare na son zuciya ta da su? ma'ana ga yahudawa suna da fahimtar addini amma mai hana su ba addini san zuciya dan ga sun yadda dan kankanin abu ma wanda shi ya koyewa hatta a wurin da musulmi amma bai gudu ya san laifi to yana da abin da ya fi wannan girma kenan الثالثة مسألة أخرى قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا yadda manzan Allah ya fiye wannan mutumin da yake ma sha Allah wa gani ka da karamin shirka ce amma da manzan Allah ta tsawa ta masa sai ce me aja'alta ni lillahi minka yanzu ka sanya ni in zan kishiya da Allah ai da zaka tambaye wannan mutumin da yace da Allah ya so kaso yana nufin Allah ya so a matsayinsa na mai kaddarawa kai kuma kaso a matsayinka na wanda Allah ya san sababin faruwar abin kaga bai daidaita tsakanin asbab wal musabbib ba ala akalli wato akwai tauhidi a cikin zuciyarsa amma lafazin da ya amfani da shi yana kunshe da karamar shirka tare da haka manzon Allah sai ya masa tsawa ce me aja'altani lillahi niddan shin yanzu ka sanya ni in zama kishiya ga Allah ko da karamar shirka manzon Allah bai tsaya ya kyale fa kaifa biman qala ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka wal baitaini ba'da to ina ga mutumin da yake kira manzon Allah yace ya akramal khalqi ya mafi darajar halitta gaba daya wanda ba wanda yake da matsayinsa cikin mutane ko aljanu ma liman aludu bihi siwaka ba ni da wanda zan fashe wurin sa sai kai ka duba fa yadda manzon Allah ya zo sai ma sha Allah wa kaga ya yi da Allah wancan mutumin fa amma ta haka manzon Allah ya masa mai inkari yake a ja'alta lillahi diddan to ga wani gaba ɗaya ma bai kawo Allah ba din manzon Allah kawai mali man al'udu bihi siwaka ba ni da wanda zan fake da shi sai kai domin fi'ilin la zailu daga Allah ya wanda Allah ya wanda duk wata bukata ta alkhairi wurin sa kake nema kamar yadda al'iyya wanda duk wani abu da kake jin tsoro kuma a wurin sa kake fake kamar yadda mutanen ke cewa ya man al'udu bihi fi ma u'ammiluhu wa man a'udhu bihi mimman uhadhiruhu la yajburu an-nas kasran an tajawihu wa la yajiduna azman an tajawihu yace ya wanda nake neman nake fakewa da cikin duk abin da nake kauna ya wanda nake neman tsare wurin su dangane da duk abin da nake jin tsoro ba babu yanda za a yi mutane su iya karya kashin da ka tsayar da jika sai ba zai kare ba Ba babu yanda za a yi su iya tsora kashin da ka karya ta ko kasar da ɗaki. waye ke da wannan sufar da duniya Allah ta'ala ki kadai إن يشرك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يريك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذا الله ذكر الخير با وندي سيحنا إذا الله ما أوكي سركي يهديك بسيطة با وندي سيحنا تلتر زوا ذلك قائد الكلام wannan tauhidin shi manzon Allah ke jaddadawa a cikin sallah da wajen sallah yana cikin azkar da annabi ke cikin sallah da azkar bayan yayi sallah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddi la mani'a lima a'taita abinda dukkan barbawan da yake kwaci wa la mu'ti lima mana'ta abinda dukka hana ku wato lima almatai abinda dukka ba ba da yake hana wala mutu ya limama na duk abin da ka hana ko ba wanda yake bayar da ma'ana ko manzo Allah ba zai baka abin da Allah ya hana ba ba zai kwace abin da Allah kuma ya bayar ba ko mala'ika jibril ba zai baka abin da Allah ya hana ba ba kuma zai kwace abin da Allah ya bayar ba to waɗannan wancan shine sayyidul mala'ika wannan shine khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wanda ke ba wanda ya kamata sallallahu alaihi wasallam to su kansu bayi suke auren Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne mala'ika jibril bawa ne bawa ko babu yadda za a yi daidai da ubangijinsa ta kowace irin siffa duk inda ubangiji yake yana da sufofi na khususiyya wanda ya saban wanda sifofin bawan to kenan yayin da kake masha Allah waje ta kamar kadiri ta cikin an bayyana ko kamar kadiri ta cikin yasa yana daga cikin kalmomi guda biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah madaukakin sarki ya annabi ya umarci annabi Yahya dan gidan Zakariya yake ka je ka tara al'ummar ka kira su sai dan yi jinkiri bai faɗa ba sai annabi Isa ya same shi ce ko ka kira su akai ko ni in je in kira su akai in kira ni tsoron su kamar sai dai tara mutane yake da su Allah ya umarci da kalmomi guda biyar kalma ta farko kar ku yadda ku bauta kowa sai shi a bangasa kun san me wannan kalma take nufi idan kuka yi shirka da Allah ma'anarsa kamar mutum ne yake da gida yake da iyali da 'ya'ya da komai ga kuma bawansa sai wannan bawan ya da awar wannan gidan rabi na wannan rabi na ubangidana ne dan Allah ubangidansa zai mata hukuma ko zai kyale kamar haka ne wannan fa a cikin hukuncin hukumta ne make yanzu direban kawai sai da awar cewa gidanka komai da naka motar motocinka rabi naka ne rabi naka ka, rabin naka ne rabin naki ka'a rabin naki ne rabin naki yau daga nan ko ya sake duka ka an magana ta kare ba ka san kishiya ba kenan sai kanka to kuma suka sa Allah kishiya sai so ai kaga a hankalce wannan bawan in yana da karfi kato ne mai karfi ya rutsa ka a wani wuri zai iya tarayya da kai cikin duka abubuwan nan ba haka bane ba amma tare da haka kana inkarin wannan ashaddul inkar to wane ne zai iya zuwa yawa Allah sun tafi wajen yin tarayya da Allah cikin mallakar Allah to kada mun ba mun ba ke kenan ka fahimci wannan kenan to amma ka duka wannan yanzu idan kai karin wannan cikin garin zaki baka san annabi alburda aisha annabi ya akramul khalqi mali man alu bi dinhi wa fa inda hudusul hadith al-amal har zuwa ƙarshe zuwa baitin da yake faɗa shine fa inna min judika duniya wa darrataha wa min ka ilmin lawhi wal qalam in ya abinda albar da ya faɗa manzon Allah kenan yake wa inna min judika duniya wa darrataha yana daga cikin wani bangare na baiwarka kyautarka duniya da kishiyarka ina kenan lahira duniya da lahira wani bangare ne na baiwarka wa min ulumika yana daga cikin wani bangare na ilimin ka domin min tabi'iyyatin ilmin lawhi wal qalam ilimin nan mafi gaba ɗaya ka san abin da ke ilimin da alƙalamin kudura da ka gaba ɗaya ka sani idan Allah ko guluwi da ya wuce wannan ba shirka da ta wuce wannan a duniya wallahi tallahi shirka ce kalala kar ka ɗauka cewa idan ka yi wannan kai manzan Allah zai soka manzan Allah sallallahu alaihi da zai rayu da masu wannan baitin wallahi zai dauki takobi ya yake yo wani ya zace masha Allah wasi ke yace mata aja'alta lillahi dan? ina ga wanda zai ce ma liman aluzu bi siwaka wancan ya faɗa Allah ya haɗa da manzo Allah manzo Allah ya inkari ina ga wanda abu manzo Allah din kadai ma bai kawo sunan Allah din ba Allah ya tsare الرابعة مسألة هدو أن هذا ليس من الشرك الأكبر فإن ما شاء الله وشاء محمد كما شاء الله وشيك بايا تكن ببا الشركة لقوله يمنعني wa kaza? tunda manzo Allah ya ce abu kaza da abu kaza ya hana in tsawatar da ku game da wannan ai da babban shirka ce ba abin zai hana ya tsawatar amma tunda karama ce sai ya kyale ya ta kokarin hana babbar da tauhidi yana nan sannan ko daga baya fa الخامسة مسألة كبير أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي kyakkyawan mafarki ko mafarki na gari wani bangare ne na wahayi za Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisi mafarki wanda yake salihin mafarki mafarki wanda yake nagari wani bangare ne daga cikin bangaren annabta arba'in da kaza ya ambaci adadin sa wannan hadisi ne inda take to amma abin da ake nufi da wannan lokacin rayuwar manzon Allah da dan gashi Abdullahi bin Zaid yayi mafarkin lafazin da zai kiran sallah da ya zo faɗa manzon Allah manzon Allah kuma ya umarni aka rike kira sallah da waɗannan lafazza a ce ka ga a nan gurin maganar manzon Allah ta tabbata cewa a ce shi mafarki na gari bangare ne daga cikin bangarori kaza ne na annabta to yanzu shi mafarki na gari ka iya yi na iya yi kowa ma ya iya yi amma ƙarshe waye zai iya tabbatar da ya zama na gari abin da ya mafarkin da ya zama ibada a yi waye zai wannan manzan Allah shi ne zai tabbatar to yanzu ko bayan sai ka rike mafarkin ka na gari da rike mafarki na gari kowa rike mafarkin sa na gari amma bayan da ka kawo mafarki yanzu ka ce kai na yi mafarki na gari an ce bayan salloli guda biyar ayi ne mu ƙara ɗaya su zama shida shi ne wanda imamu zurkani ke cewa ko manzon Allah ka gani a cikin mafarki yace da kai salloli daga yau sun zama guda biyar ko yace daga yau an rage tsada sun zama shida ko yace daga yau an dawo da su hudu yace kaddara manzon Allah ka gani a cikin mafarki ka kawo wannan yace ba za mu karɓi wannan ba yace domin abin da ka gani din nan kai ɗaya ne ko da hadisi ne ruwaya ce ta mutum ɗaya cewa salloli guda biyar ne kuma hadisi ne mutawatir da hadisi mutawatir da hadisi na ahad wannan za yake kaddara manzon Allah ne yake babu yanda za a yi wannan hadisin na sai zo goge ne mutawatir ba zai yi ba domin ga abin da ya tabbatar a lokacin rayuwar sa bar duniya kai ya zaka zo da sa ko da manzon Allah gani na kawai kai mafarki cewa wani yayi kaza ya shiga aljanna sai ya jama'a ku je ku yi da haka maganar cewa mafarki na dare juz'i ne daga cikin juz'i kaza na annabta wannan ba wanda zai tabbatar da shi ya zama nagari abin da ke ke zama ibada sai manzon Allah Allah kuwa madaukakin sarki ya kauce rayuwar manzon Allah ne bayan addini ya riga ya zama shiga ba a bukatar wani kari duk waɗanda za su yi mafarkin su gano wani abu na alkhairi annabi ya tabbatar da shi sun riga sun yi sun gama tun annabin na dare annabi bai bar duniya ba ko sai da Allah ta yau ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau idan wani ya kawo wani abu yace na gari ne kamar waccan kalmar akmaltu din yace a an yi mantuwa da wani abu ya rage bayan Allah ya ce ya cika sai ka kawo wani abu to wannan abin in dai ka sa masa suna mai kyau kana nufin an yi mantuwa cikin abin na gari ga wani abu kuma ya rage sai ka gano ke manzo Allah har yayi yayin shekaru kaza ya gama bai gano ki sai kai ka gano ki kuma Allah ya saukar da Qur'ani shekaru 23 Qur'ani na sauka duk da haka bai faɗa wa mutane ba sai kai yanzu ka gano kaza duk kwakwalwa mai kyau ba za ta yi wannan tunanin ba ko السادسة مسألة ta أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام mafarki in ya zama na gari zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci an gane ku zai iya zantowa sababi na shar'antuwar wani bangare na hukunci a takaitun shi dai mafarki na gari ko dai ya zanto ya kunshi wata ibada ko wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen shari'a to wannan ba a aiki da shi sai in a lokacin manzon Allah ya tabbatar da amma idan mafarki na gari ya kunshi wata bishara ka zanta cikin wani hali na gari to da manzon Allah ya ce idan mumuni yayi wata yayi mafarki na gari a wannan bishara ce Allah ke masa ko shi ya gani ko wani ya zanta cikin wani hali abin so abin kauna ka gani cikin farki ko ne ganin maka to wannan bishara ke Allah ke wa mu ne awon akwai hadisi da tabbata ce akan wannan kuma akwai ayar ce ta razuwa wannan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yatabun lahum wal bushra fil ayati dunya wa akhirah bushra fil ayati dunya yana daga cikin fasaran da malamai suke shi ne a a asfal yara al-mu'min aw turana mu'min zai gani ko a gana masa da wannan kaga ba shari'a ce sabuwa ka zo da ita an danka cikin wani hali na gari hali na Allah san barka ka yi mafarkin ka shiga aljanna wani ya maka mafarkin ka shiga aljanna to a matsayin ka na mummuni wannan bishara ce Allah ke ce maka ayyukan alkhairin da kake sai ka rubanya su sai ka rubanya su karka ta ah, to ai mun riga mun gama da yau kun kirki sai ka rubanya ayyuka na alkhairi din ai ga waɗansu jara ma aka rubuta da wahayi ba wani farki ba amma sai suka kare rubanyawa ga manzon Allah ma da kansa ba wanda zai fara shiga aljanna sai sai an gafarta masa komai da komai amma sai ya kare rubanya ayyukan alkhairi har aisha take cewa an gafarta mu komai amma kana dora ka wahala kana kiyamul lail har kafarta ta tsage ta fashe sai kike ba zai godiya ga Allah ba kaga kenan bawa na gari kara ayyukan alkhairi kin bazai rubuta wannan kan duk wanda ya farkin ta aljanna ya farkin malaika jibril ya yi masa kaza ya farkin kaza ya farkin kaza wannan bishara tabbata hadisi ya tabbata kan wannan to abin da nake so kai da nake kaga wannan ba wata sabon shari'a ka kawo mana yanzu duk wanda ya farkin kawo sabon shari'a sai mutum kai ina ma nan farkin nan kai tun manzon Allah na gare da a je manzon Allah ya tabbatar da shi in ma wurin ne sai mu zo mu yi sai yanzu kire ne ma mai sai amma ya yi ya zo a makare ka farkin ka dole ka kyale mu da abinda manzon Allah ya zabar mana ya bar duniya akai ana kai dole ki zami amma dai zaka san sai da kullun ne kai babu man sabba dahara faqad aza wannan babu yana magana kan cewa man sabba dahara faqad aza dukkan mutumin da ya zagi zamani to hakika ya cutar da Allah subhanahu wa dukkan mutumin da ya aibata zamani to ya cutar da Allah su a idan mun zo lafazin sabbu mukan ce zagi a Hausa to amma menene hakikanin zagi a larabci ko a harshen shari'a idan an ce zagi kuwa shine tauye abu ta kai yanzu misali duk wanda kake da shi barawo ka ka rage mata matsayi cikin da mako to wannan zagi ne haka idan kace mazinaci shi ma zagi ne haka idan ka ce ai wani ba ya da mahaifi shi ma ya mai zagi amma dan ka cewa mutum ka zagi babanka ka ce uba ko uwa misali ka ce ubanka uwaka wanda duk ba zagi bane a shari'a wannan ba zagi bane dan ka tabbatar masa da uba kamala masa baki ka tabbatar masa ba wani zagi a cikin wannan ba wanda za ka yi wa wannan a jojan alƙali ya zagi ne a shari'a ba wani zagi kare shi zagi shi ne a aibata ka a dan kwantsane ka wani abu wanda zai kwantsane mutuncin ka kaga duk wanda yake ma kwalawo to yayi maka ashariya ta kai wanda yake ma dan kwaya yayi maka ashariya ta kai mazina dan sani duk wannan zagi ne azabi duk wannan zagi shi zagi shi ne dukkan wani abu da zai nuna ka dan kwantsane mutum ka kawai shi ne zagi amma dan ga mutum nan ba babansa ko sanan babansa ko kai ka rabu kai ka wannan duk ba zagi bane ba a harshen shari'a na faɗi wannan dan mu fahimci hakikanin wannan babi man sabbat dahara faqad azallah to kaga ai ba wani mutum menene addahar zamani zamani kuma shine dare ko rana wannan shine kowane yanki na zamani ko dai zanto dare ko ya zanto rana to babu ko yadda za a yi mutum zai samu sami ne ya zagi ni haka kai tsaye to amma su larabawa a lokacin jahiliyyar sukan jingina abin da ya same su na musiba da ranar da abin ya same su ko daren da abin da ya same su an gane ko an wayi gari a wata rana ya yi haɗarin mota an wayi gari a wata rana an yi gobara a gidansa ya fata da shan rakuminsa doki ya taka shi ya yi kaza sai ya zazzage wannan ra'ayi sai sai sai jingina wannan abin da ya shafi shi na musibar gawa ga wannan yinin cewa wannan yini akwai sharri a cikin wannan yini ya zo da sharri ai wannan larabar bata zo da kyau ba ai wannan juma'ar bata zo mana da alkhairi ba ai wannan asabar din bata zo mana da alkhairi ba ai daren nan na litinin bai zo da alkhairi ba to jingina zuwan wannan musiba zuwa da yini ko zuwa dare wato shine ainihin daji shi wannan dare din yanzu wani abu ne ya same ka sai ka jingina wani cewa shine ne ya masa amma dare yana da tasiri wajen ya kawo maka sharri ko alkhairi rana tana da tasiri wajen ta kawo maka sharri ko alkhairi to yayin da wa qaulillahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr da fadin Allah ta'ala kafirai suka ce ma hiya illa hayatuna dunya rayuwa ba komai bace face dai rayuwar mu ta duniya na mutu wa nahaya mu mutu mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ai ba abin da zai kashe mu sai zamani yanzu sun jingina karɓar rayukansu ko haihuwarsu ko su zuwa gawa zamani wannan zamani din shine dare ko rana a ce lokacin da duk wani makaunacin ka ya mutu a wata rana cikin ranakun mako ko dare cikin dararen da ake da su kaga za ka ji bakin wannan daren ko wannan ranar idan nan ka zage wannan daren kenan dan ka jingina masa laifi alhali ko ba naka bane na biyu kuma ka fitar da ubangiji ka yi wa Allah ya cikin abin da shi kadai yake na ce inna nahnu nuhyil mauta wa inna la nahnu nuhyi wa numit wa nahnu warith mu muke kasewa maraya sai kuma shi ka jingina wa dare da shi. kafirai suka ce ma hiya illa hayatun dunya wannan abu ba wani abu fa sai dai rayuwar mu duniya ma'ana suna inkarin lahira suna inkarin a sake farfadon su gobe kiyama suka ce na mutuwa na haya to menene ma'anar da mutuwa na haya wanne ake fara yi tsakanin mutuwa da rayuwa rayuwa ake fara amma sai suka ce me na mutuwa na haya to shine malamai suka ce ma'anar ta ya mutu al'aba wa yahya al'aulad yadda rayuwar take ayi iyaye tsofaffi su mutu ya'ya kuma su rayu su ma in sun manyanta iya su ma sun zama iyaye su mutu ya'ya kuma su rayu suka ce haka al'amari yake ta gudana a duniya ta tariqatin ka'iyya, ba Allah ne tsaro ba a a dare da rana ne suka tsaro haka na mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr ba wanda zai karɓo rayuwar mai halaka mu sai dare sai sai zamani wato suka jinginawa zamani wannan al'amari wato suke inkarin da suke kiyama suka ce ne ta al'adance haka al'amura ya suke kullum rana ta fito ta fadi dare ya zo rana ta fito ta fadi dare ya zo haka wannan yau da gobe su suke kashe mutum ko su suke sa a yi ne amma ba Allah ne ke yadda wanda ya wuce ya riga ya wuce to kuma haka su ma ko ma waye haka zai zo wuce ko ba za a sake kashe su ba haka suka ce kuma na illa dahar waɗansu malaman suka ce na mutuwa na haya ana kaddara hamzatul istifham ma'anar zance ana mutu wa nahaya shin za mu mutu kuma mu rayu nan gaba ba zai yi ba wato ba inkarin mutuwa suke ba sun yadda akwai amma rayuwa bayan mutuwar ba su yadda da wannan ba wato akwai da istifham amma an shafa ta saboda ita hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba zalika jaza laha ma la yajuzu li irin abin da ya halatta gare ta baya halatta da sauran adawatul istifham yana da cikin abin da ya halatta gare ta shafa ta a kaddara ta azanci a shafi ta zahiri ba mai sai dai kaddara ta ana mutu wa haya wa ma na illa ta wa fi sahihi ya zo cikin as-sahih ka'ida idan malamai suka ce as suka yi shiru suna nufin ma yi al bukari. Da amma da hadisin bukari da rawaito su ba imamu muslim da ya rawaito bai kamata mutum muhammad bin abdul ya ce wa fi sahihi da ya kamata ya ce wa fi sahihi muslim dai idan an ce as-sahihu a kai shiru bukhari ke kadai kawalan wahid عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ya ce qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce yu'zi ibn adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-layla wan dan adam yana cutar da ni in ji Allah ta'ala ya sabbo dahara yana zagin zamani yana zagin dare ko rana yana jingina duk abin da ya ci karo da shi na musiba ga daren da musiba ta same shi ko ranar to wannan ya zama aibata daren kenan ko ranar Da Allah ce wa ana daharu me ma'ana su kenan me fasarar sa ne ne ubangijin zamani Allah ba shi ne zamani ba shi ne ubangijin zamani domin idan an ce zamani shi ne lokaci lokaci ko ne ko rana dare ko yana zuwa ya tafi rana kuma tana zuwa wai kuma ta tafi to duk abin da yake zuwa ya tafi ba shine Allah ba Allah sai ne ko yaushe akwai shi ba ya da farko ba ya da an gane ko huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa kullu shay'in alim rana ko tana tafiya dare ma na tafiya shudewar abu na nuna cewa bai kin ya zama Allah ba ke da haka wa ana daharu ni ne ubangijin zamani me yasa muke wannan fasaran karka zarge mu ko sai mun yi tawili akwai tawili karbabbe tawili shi shine wanda yake da dalilin da yake nuna shi tawili wanda ba a karba wanda ba da wani tsofanin dalili ko Mene menene abin da ke nuna Allah shi shine ubangijin zamani ga fassara nan ta gaba Ya ce uqallibul laila. Wanda ha ni ke juya dare da yi. to wanda ke juya dare da yi ne ba shine ubangijin su ba kaga addahar sun kuma shine ne lailu wan ha dan ba wani jihar sai al allelu wanda nahar to sai sai uqallibul laila. wannan ha to shine wani malamin ce anan wurin kaga akwai mukallif bi kasar lam akwai kuma mukallaf bi kasar lam al mukallibu wanda yake juyawa al mukallabu wanda ake juyawa to a nan waye ne juyawa waye ake juyawa ubangiji da Allah ne mai juyawa da haka yake ukallibul laila da ko a sarfu idan zaka mai da shi ismul fa'il sai ka cire alhamza din ta farkon jumla sai ka mai da ita mimun ai ba ko kallibu sai zanto mai mukallif ismul fa'il ne dare da rana cikin suna yake biyawa ya zama mukallaf ke an gane ko to da mukallif da mukallaf ko ba zan su zama abu ɗaya ba wannan daban wannan daban al mukallibu sai wal mukallabu sai wal akhar fala yakunu al mukallabu mukallaban wala yakunu al mukallabu mukalliban abadan shay'an mukhtalifan هذا خالق وهذا مخلوق ina ba da kun fahimta da kyau wa ana jaharu ni ne ubangijin zamani ukallibul laila wan nahar ina juye dare da rana in kawo dare in kawo rana wa fi riwayatin a wata riwaya ce la tasubbu dahra fa inna allaha huwa dahru kar ku zagi zamani dare ko rana fa inna allaha huwa dahru shi Allah shine ubangijin zamani wa fi riwayatin fa inni ana dahru duk dai ma'anarsa lalle ni ne ubangijin zamani dan sai yace ursilul laila wan nahara fa in shi'tu kafastuhuma yake ursilil laila wan nahara ni ke aiko dare da yini din fa in shi'tu inda na ga dama kafastuhuma sai in rike su qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayrullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tabsirun wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min da Allah ya rike dare ba wanda da Allah ya rike dare ba sai kawo da ya rike rana ba wanda ya sai kawo a ce shine in shi to kabar ma inda dama sai in rike wannan riwaya da ta farkon da ta biyu da ta uku wadda mata cikin littafi na kawo ta shine fa inni ana dahru ursilu al-layla wan nahara fa in tiitu qabartuhu ma dukkan imam muslim ne rawaito su dukkan su imam muslim ne rawaito su wato dai kenan wannan na nufin cewa dukkan abin da ya same ka na alheri a cikin wani zamani cikin zamun nan za ka jingina wannan abu zuwa gaba haka duk wani abu da ya zo maka na musiba a wani zamani cikin zamanin waye ya kaddaro maka fi dare din bai da iko ya kawo kauna cikin ranakun mako asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma ba wata rana da a za ta alkhairi ce ko ta sirri ba wata rana cikin ranaku da take mallakar alkhairi ko take mallakar mai sirri aka babu wani dare cikin darurruka da yake mallakar sirri ko yake mallakar mai alkhairi dukkan wani alkhairi a hannun Allah ke sirri kuma shi Allah da kuma shi ke kaddara subhanahu wa kun fahimta da kyau to kenan shine suka ce jingina wata musiba a zamanin cikin zamanin ma'anonin sa ba sa wuce guda wata. ko dai mutum ya zanto yana ba da labarin faruwar musiba ga yinin da musiba ta faru ko daren amma abin da yake nufi da wannan da isba ba da labari kawai dan a samu damar a tarihin ta rana kaza ga watan za aka yin gobara amma ba dan yana dingina wannan gobara cewa yinin ne ko daren bane to irin wannan babu laifi da mutum ne abin da kake nufi a cikin zuciyarka shine ne ba da labari an samu har annaba ma wani yayi wannan da fuskar ba da labari an gane ko shine annabi lutu alaihi salam ولما جاء رسولنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم الحسين wato wannan yini ne wanda ke mawani yana bayar da labarin tarihin abin da ya faru a wannan yinin amma ba yana jingina abin da yake gani na musibar wato wannan yinin ne ya kawo to wannan in labari kike nufi babu laifi a ma'ana ta biyu ka jingina wannan abin da ya faru gare ka zuwa ga yinin a zuciyarka kana kudurci cewa yin ne ya kawo maka ko daren ne ya kawo maka to wannan shirka ne fita ne daga su. dan ka jingina abu zuwa ga wanda baya da ikon yinsa mai ikon shi shine Allah kadai sai ka zo ka jingina mai ne to shine ma'anar tutar da Allah din ai dan ka sa masa kishiya cikin abin da shi kadai yake yi ina ba ta mun fahimci wannan ma'ana ta uku kuwa daga cikin ma'anonin da yake dauka shine ka faɗi labarin fa'a wato ka dingina abin a dare ko ranar da abin ya faru a zuciyar ka san ubangiji ta'ala ne kadai yake kaddara. amma sai wannan ya sa ka canfa ita wannan ranar to wannan ya zama shirka ce ba duk da kawai wancan ba, an gane ko ya zama haramun ne musulmi ya wannan dan haka dai kowane irin abu babban abin da ake so a yantar da zuciyarka daga kowane irin farfashin shirka dan mai tauhidi shine mai yanci wanda duk ba da tauhidi ba da yanci an gane ko mai tauhidi yana da yanci tunda zuciyarsa ta yantu ga ubangiji kadai mai shirka kuwa ina jin tsoron Allah ina jin tsoron wani ne ina jin tsoron laraban karshen wata ina jin tsoron larabgana ina jin tsoron waye ina jin tsoron tsumma ina jin abubuwan da yake jin tsoro sun masa yawa kaga baya da yanci <laughs> ina jin tsoron malamin duba ina jin tsoron boka ina jin tsoron abubuwan sun su mata yawa to amma mai tauhidi kuwa ya san ba dukkan waɗannan ba ta mutu kwarjini ubangiji ne kadai a gaban sa to zai ga ya samu yanci cikakken yanci kuma in ya tashi bukata ya san wuri ɗaya ne da abu ya same su kuma ya san can dai sake tunawa la marja min Allah illa ilayhi to amma kana jin tsoron malamin duba kana jin tsoron shehi kana jin tsoron wali kana jin tsoron boka kana jin tsoron waye idan abin faru sai ta waye ma ya aiko maka su, saboda waɗanda suke jin tsoron sun yawa kuma kowanne ta ɗauka zai iya cutar da kai to wa za ka kira dan ya yi maka tunda suna da yawa kuma ka san waye ya aiko maka ba kuma a yi tikadin kowa na da aikowa shi yasa ubangiji ta na buga misalin mutumin da ya zama bawa ga Allah kadai da mutumin da ya zanto yana shirka misalin kawai misalin bayi guda biyu wannan bawa mallakar mutum ɗaya ne wannan bawa mallakar adadin mutane biyar ne ko abin da ya fata bawa mallakar mutum ɗaya idan aka yi ruwan shuka ai wannan gidansa ɗaya ne zai ba shi irin shuka da sungume ce je ka gona ta ta yamma da gari ka je ka yi shuka kaga cikin ruwan sanyi zai je ya aiki ya dawo bawa mallakar mutum biyar an yi ruwan shuka kowanne yana so a masa shuka a gonarsa wanda ya zo baka iri je ka shuka mun wake wanda ya zo ce je ka shuka mun gyada wanda ya ce maiwa wanda ya ce gero wanda ya ce dawa wanda ya ce masara kowa yana son kai masa a wannan yinin da ka dawo nawa za ka iya yi ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا أفلا تذكرون Allah ya buga misalin bawan da yake akwai mutane masu jayayya a kansa shuraka o mutashaki suna abokanan tarayya da suka mallake shi mutashaki suna suna jayayya da juna kowa na san bawan hidima wa rajulan salaman lira ga wani bawa yantacce ga mutum ɗaya shine uban gidansa hal ya sauya da masala za su yi daidai waye ke cikin wahala da kaskanci mallakar mutum da ya kuma mallakar mutane da yawa mallakar mutane da yawa to ubangiji ya buga misalin wannan dan ka gane kimar tauhidi da kuma munin da ke cikin shirka yayin da kake jin tsoron da wani da wani da wani da wani da wani duk ka hada kana jin tsoron su kuma kana jin tsoron Allah to ya zaka ka samu hutun Allah ce kai kaza shi kuma can gurin wani ya ce shi ma kai kaza su sai ka sai da zaka yi nawa zaka yi nawa ne zaka bari kowanne kana girma mai kana girma Allah kana girma wancan mai tauhidi Allah ya ce yi kaza dama duk wani wanda ya kawo kifiyar na Allah shi ma ya san nashi ba zai samu na Allah din za a yi kadai dan Allah ba ku samu mutun zuciya mai tauhidi to saboda haka babban manufar tauhidi shine yantar da zukatan mutane daga kangin bauta ta shirka da suke samun kansu fihi masail cikin wannan babu akwai matsaloli al'ula ta farko annayu an sabbin dahari hana zagin zamani shari'a ta hana ka zagi zamani ta hana ka dingina wa dare ko rana wata musiba da ta same ka a je kaga wani bangare ne na gargajiya ko maguzanci dingina wata musiba zuwa ga wata rana ko wani dare ka ce wato larabgana laraban karshen wata ko nane ko mai ko meye ko wata rana a cikin shekara tana da kaza tana da kaza duk wannan bai dace ba asaniya na biyu tasmiyatuhu azan lillahi sanya wannan sanya wannan abu suna cewa cutarwa ne ga Allah abinda ake nufi cutarwa ga Allah Allah baya san wannan abu amma ba dan ubangiji ta'ala wannan aziya din kuma ya hazu min madarar dan Allah ta innahu lan yadurru Allah ya tabbatar ba za su iya cutar da shi ba amma abu ne da baya son suke الثالثة مسألة أخرى التأمل في قوله فإن الله هو الدهر وتمتين يلو ركين فإن الله هو الدهر كريك الله جين زمن سيدي الله جين وبنجد الزمن بيسامر الزمن الرابعة مسألة تهدو أنه قد يكون سابا Wa ya lam yaktirhu kalbi mutum zai iya yi waya ya zagi ko da bai nufin zagi ba a cikin zuciyarsa tunda mutumin da ya dingina musiba zuwa ga daren nan ko rana ai ba yana nufin zagin daren ko rana ba wani lokacin amma tare da haka kuma a hukuncin za a ci hukunci ne wanda ya zagi ba da kace wannan shine abin da ya kuma abin da muka faɗa da ya Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya tsama assalamu alaikum da duk lokacin da zai rantsuwa sai ya ce ya a wato ya rantsa da ya sun kenan idan mutum ya rantsa da alkur'ani gaba ɗayansa ko wani ɓangare na shi rantsuwar shi ta halatta domin rantsuwa da alkur'ani rantsuwa ne da zancen Allah zancen Allah ko sifa ne cikin sufofinsa mutum na iya rantsuwa da wani suna cikin sunayen Allah ko wata sifa cikin sufofinsa wannan babu laifi amma su mutanen mu a kasar Hausa ita ya sun ana bata wani tasiri da tsoriya akan sauran surorin alkur'ani kuma galibi abinda ake nufi da ita wato kamar ita wata sura ce ta sharri to wannan shine mummunan koyarwa da tarbiyya wanda bai halatta musulmi ya kudurce haka ba kusa yan sun suke amfani da suke littafai da ita sun bu daban-daban amma idan mutum yana yin rantsuwa ne da alqur'ani ya rantsa da qur'ani gaba ɗaya ko wani bangare na cikin surati ya sun ko wata sura daban wanda ba ya sun ba ya rantsa da Allah kenan kuma rantsuwar ta yi daidai a shari'a ya rage ne idan zai rantsa din ya tabbatar kan gaskiya ne kamar yadda hadisi koyar da mu kada ya rantsa kan ƙarya wannan kuma yace me ya asali inda aka samu rantsuwa da alqur'ani kafin a yarda mutum a bashi wani mukami wannan ba daga wajen al'ummar musulmi bane ba al'ummar musulmi da amince da ke kawai za a ba su amana ta jama'a ka gaske amma ba a cewa kuma shawarar rantsar tsada kai cewa za ka yi gaskiya ko za ka yi adalci dama ai an gamsu kai mai gaskiya ne kafin a baka an gamsu kai mai amana ne kafin a baka ka'idan musulunci kawai abin da ya kamata a yi ma a lokacin na a karanta da ke waɗansu ayoyin alkur'ani da za su karantar da kai muhimmancin amana muhimmancin gaskiya muhimmancin adalci amma a zo a rantsar da mutum cewa dan zan ba shi wani mukami wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa faɗin mutane wannan lokaci ana fama da talauci ko gari yayi zafi a yau kai yau garin yayi zafi yana cikin wannan ko baya ciki ya danganci niyyar ka mun kasa abin gida uku ko abin da kike nufin labari ne idan kana nufin gari yayi zafi amma kana nufin wannan zafin daga ubangiji ne saboda kana ba da labarin tarihin faruwar abin shine yau mujarrad al-ikhbar da muka ce wannan babu laifi kamar yadda annabi Lut yake haza yawmun asif an gane ku amma idan kana nufin yau din ita ce da tasiri wajen talaucin da ka samu kanka ko rikin ciniki a kasuwa yau din ce ta kawo wannan to wanda ya zama babban shirka za ta fitar da mutum daga musulunci idan ba mutum a zuci yana nufin Allah ne ke kaddarwa amma yana aibatawa yau dan yau ta zama zarfin zaman na faruwar abu to duk da haka wato ya aikata muharram kenan amma bai kai da shirka ba yake nikan ji waɗansu suna cewa a bamu don Allah don manzon Allah wannan ma kuskure za ka ce a ba mu dan Allah ne kadai duk abin da za a bayar ko abin da za a aiwatar ana yin ne dan wa Da Allah in za ka sadaka za ka yi dan Allah kadai ba dan manzon Allah ba dan Allah kadai kamar yadda in za ka yi sallah in za ka yi zakka in za ka kowa ne saboda Allah ce ala lillahi dinul khalid ga Allah ne ke bantaccen addini ke Allah shi kadai bai ce ba lillahi wa rasulihi sannan Allah ce wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din kace illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din bai ce ba kuma wa rasul kaga Allah kada ke banci addini duk abin da zaka yi na ibada zaka yi ne don Allah shi kadai ba a yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da zaka yi bauta da Allah shi kadai manzon Allah kuwa kai abin irin yadda ya koyar ba yadda za a yi ibada ka zanto karɓar a wurin Allah sai ka yi dan Allah sannan ka yi yadda manzon Allah ya koyar da zaran ibadar ka ta sha ban wanda ya ga manzo Allah ya babu yadda za a karbi ibadar ka amma cewa a yi dan Allah a yi dan manzo Allah a ba mu sadaka saboda Allah da annabi wannan duk bidowoyi ne wannan yake cewa an ce bid'a ta fi kaba'ira kamar su can giya laifi to amma na ji waɗansu malamai sun ce ita giya ita ce ummul kaba'ir to ai bai ci da abin da muka faɗa menene al-kaba'ir ga fahimtar ka alkhabar yi na kabisa ma'ana cikin dangin ababai na sha ko na tito masu muni iya ita ce shugaban su ina abin da ake nufi amma ba an taimaka wannan na nufin kuma tafi komai girman laifi ba in haka ne kika ta har shirka ma ta bi idan ta zama ummul kaba'i har babban shirka ma ta bi wanda ba za ka faɗa haka ba da ba ummul kaba'i din ka dauke shi ita ce uwar dukkan laifi kaga har shirka ma ke wanda la yakunu bizalika ga'i ba wani malami da ta fita haka a duniya da haka karamar shirka ita babu ɗan karamar shirka shine suke cewa dukkan abin da zai iya zama mabudi na babban shirka to kalmar shirka to ka'idan kalmar shirka kuma ta fi girman laifi sama da mai sama da kaba'ira wannan idan mu manta ba a darasin da ya wuce bayan mun riga mun karanta abin da yake nuna haka haka ne ko ina jin a cikin asar don Abdullahi dan Abbas wannan kuma yake cewa akwai maganganu da zaka suna gudana a bakin mutane sai Allah kiwo ya fi Allah Allah na nan na su don Allah da annabi magana don Allah da annabi daga daga na uku da ba dan wa Allah ba da kuma shawararsa da kaza ya tabe to magana dai sai Allah kiwo ya ga Allah na nan me yake nufi da wannan kalmar yayin da wani da ƙwararren hasu sai wanda zai na ba'u? umiyar hausa take nufi da wannan kalmar eh rigakafi abin da nake tsammani a hausa ana nufin da wannan kalmar shine al'asru bil asbab ruko da sababi ruko da sababi ko wannan mai yi magana akai misali kamar misali gidanka da kayayyakin ka a ciki da dukiyarka ta mai kyauri sannan kuma ka dogara da Allah haka ne ku ka sanya kyaure a matsayin sa na me na sababi ka dogara ga Allah a matsayin sa na me al-musabbib saboda Allah ya karanta maka sai kyaure to yin haka din ya suka ce a gidan abarka a bude Allah ya kiyaye ina jin jini da hausa cikin shi, sai dai lafazin sai ya santo ya kunshi ma'ana mara kyau domin taya Allah domin duk lokacin da aka ce a taya wani kaza sai da inda an kyale shi ko alal akalli in ma zai iya yi kila ya ɗauki lokaci kafin ya gama saɓani idan an taya shi kila ya gama da wuri wannan kare wannan aibi ne ga ubangiji ka dinga masa saboda haka bisa ga wannan ma'ana da yake ɗauka mara kyau wanda duk da na san cewa da wuya mutum ba auke yayin da yake magana ya tunano wannan ma'ana a zuci ya ce ita yake nufi bari ya tsaya Allah da ma'anar ya kasa shi kadai ko da ma'anar dan ya gama da wuri da wuya a samu musulmi yayi wannan tunanin ko amma duk da haka rafa sunna kunshe da wannan ma'anar mafi kyau ne tantance saboda na kunshe da wannan ma'anar saboda me sahabbai idan annabi ya tsora musu wani abu na alqur'ani suna nufin ya dakata haka da sai suke masa ra'ayi ma'ana ɗan jinkirta mana har mu je mu kiyaye mu haddace wannan sannan daga baya ka sake tura mana wani duk lokacin da ya biya masa wadansu ayoyi gurgurda yadda suke jin ya isa sun ce ra'ina ra'ina sai manzo Allah ya fahimci kalmar ra'ina a nan wurin wato ma'ana ta tujira sai manzo Allah ya tsaya daga daidai lokacin to ita wannan kalmar ta ra'ina tana ɗaukar ma'ana guda biyu tana ɗaukar ma'anar ra'ina da ma'ana zirna dan yi mana jinkiri sannan tana ɗaukar ma'ana ra'ina wato wawan cikinmu, dole dolan to su sahabbai suna faɗin ta da ma'anar farko in ta zurna in ziramu sai yahudawa kuma suke furta ta ga annabi da nufin zagi sai suke ra'i su suna nufin mai zagi da su zuwa ga annabi sai Allah ya hana su Habbai faɗin ta duk da cewa su Habbai ba sa ta me wannan ma'anar ta zagi amma sai ke yayi yawan lazina amanu la ta kolo ra'ina wa qulu zurna wasu mafi wadda kafin azabun yake ku dana cewa ra'ina ku ce unzurna tun da ra'ina tana dauke da ma'ana biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to ku je fadda ita ko cewa dukkan wata ɗan alfahu mutamala ya kamata ka ce su ka dauke kaulan wahidan ma'ana ɗaya unzurna kowa ya san jira ake nufi ba ki a cikin ta to ya kamata dukkan lafazin da ka yi amfani da shi dan da abin da ya shafi ubangiji ya zanto akwai lafazin da yake dauke da ma'ana daya da ke kunshe da ma'ana cikakkiya mai daɗi mai cikakken ladabi sama da kai amfani da lafazin da ya iya ba da mummunan ma'ana ko da baka fata a zuci ba to wani idan ya so ya aikata maka sai ya kai da Allah kaza musamman ka samu wani abokin adawa musulunci ka ma Allah ma da kake tayar kaga sai zama abin da sauran ya jahilci na abin ko kuma mai kila da dangan da haka da abin da nake fata a samu wani lafazi da za a canja daga wannan duk wanda yake son tauhidin sai dore ya kamata ya wannan amma maganar cewa ba dan Allah ya ba dan kiyayewar Allah ba da kuma shawarar da ka bayar da ka bayar da kaza ya same ni to ina ganin a cikin wannan duk wanda ka ya faɗa wannan jumlar a haka ba wai tsabagen bahaushe bane wanda bai da karatu akwai ma aikancin yana da karatu ko ya taɓa zuwa makaranta ai wanda bai taɓa zuwa makaranta ba da yanzu har ma ya halalo wannan ma'anar a abin da kawai zai ce ba dan kai ba da Allah ba dan Allah da kai ba haka zai faɗa kawai mai da amma ne ce ba don kiyayewar Allah ba a matsayin Allah na ne, al muqaddis da kuma shawarar da ka bayar a matsayin ka na ne, sabab wannan babu yake ina ganin muka jaddada tun darasin da ya wuce illa iyaka wanda ya karanci larabci zai ce to ai da nan dai take da wa wanda aka hana hada Allah da manzo ciki masha Allah wa Muhammad ko masha Allah wa ita ita ma da ita ce wa da sai aka ce ka ce ma sha Allahu summa Muhammad ko kuma ma sha Allahu summa fulan ko ma sha Allahu wa da hubban wa ne kenan to ita summa din nan a Hausa ne ne abin da ya tabbatar da yana galibi sai a ce sannan to amma kuma sannan dai idan muka ce ba dan kiyayewar Allah ba da kuma kaza duk ba hauki zai fahimci dadin nan ba ita muke bawa lalle za su zo da ma'anar ta mai summa ma'ana dai ba ka iya samun waɗansu ɗaiɗaikun kalmomi na larabci ka fassara su da hausa kai tsaye amma idan ka kalli jumlar mai wannan jumlar take nufi a larabci sai ka nemo jumla ta kafiya da za ta fassara maka ita da hausa ka bada ma'anar ta in ta yi dare da su kenan ba ta yi dare da su kenan hukunci yanzu ba Allah ma'ana la mu mujarrad al-alfaz wannan kuma yake cewa ya matsayin birthday suna wata ranar haihuwa ko bikin suna da ranar haihuwa wannan kiristanci ne ba musulunci bane ba amma abin mamaki musulmai da suka tasirin da rayuwar ko duk suna yawan tun yara suna yan kanana za a rinka musu happy birthday a zuwa kunna musu kandar su kace abinda yan tusu suke wai ka kayan boko shi yasa dole idan mutum bokon sa bai tafi da shi da addini ba kai kuma kike rayuwa ba ka tafi da shi da addini ba za ka kuskure da yawa domin yadda dan boko shi dai dan boko zai dauko al'ada ne ta waje sai zo su danya amma nan sa wayawa shi kuma wanda yake bai bokon ba a gida yake shi kuma zai dauki al'adar gida duka dai kowace al'ada duk kowace in ba ta da alaka da addini shine mutum ya jefar da ita shine alkhairin sa a takaice dai wannan bikin tunawa da ranar haihuwa ba ka'ida ce ta musulunci ba ka'ida ce ta kiristanci na ana jinka hmm. eh. eh. ai labari ne ke barwa gani da waki mai faruwa duk abin da yake hiski mutum zai bada labari akan abin da ya sa ya gani ya riska ta hanyar kafofin da suke kai masa sako yanzu misali tsakanin damana da lokacin rani wanne aka fi samun sanyi wanne aka fi samun zafi kaga ba ka rani shi ne ya kawo ne amma dai wani abu ne wanda a lokacin rani ana zafi Allah ne kuma ya tsara rayuwar a lokacin da mana ana samun sa'ida ta sanyi sanyi saboda kadawar iska da saukar ruwan sama da mai Allah ne ya kawo sa'idar to kamar haka ne misali a yan kasuwa sun riga sun saba masu sayar da waɗansu nau'uka na haja cewa a lokacin kaka an fi ciniki sama da lokacin damana wannan ba ya yake kaka ko ciniki damana ba ciniki a ba wai yana nufin damanar ce ta kawo rikin cinikin kaka ta kawo ciniki ba saboda da waɗanda suke zuwa sayayya sun shiga cikin waɗansu ayyuka kila ko gona kusa za a kaza ko kaza kusa. wannan shine kawai wannan ba laifi bane dan mutum ya fita ku gane wato niyyar ka ta zuci yana daga cikin babban abin da ya kamata ka kula da shi kafin ka kalli lafazin da ake amfani da shi na eh. sun sai dai a ce waye ga kiristanci dama wai waɗansu da ne kirista suke dawo musulmi suna murna da riga Allah suna jin gina ma Allah duk abin da ya faru mara kyau wanda wannan bai dace ba wasu da wa Allah mai kyau mara kyau kuma idan ya faru a cikin zane. to kaga darajar kiristanci abin da ya sa ma ya zama kafirci tsantsa ya sauka daga tulbar da annabi Isa ya kora ta kai wato Constantine shine ya fara musu kiristanci ɗaya daga cikin rumawa. da kiristanci ya zo mata sai ya haɗa shi da maguzancin su da yake da kafin ma ya zama kirista to shine ibnu khaldun ne yake cewa yake rumawa ba wai sun shiga kirista ba ce ba a'a kiristanci ne ya rumanci kun fahimci yaran sosai shi da kyau ma'ana yake arru laysa hiya allati tanassarat bal an-nasraniyya hiya allati tarawwamat eh, wato ba wai kirista wato rumawa ba wai sun suka shiga kiristanci ba a'a kiristanci ne aka rumantar da shi aka tafi da shi da me kalta da al'adu da magudanci na rumanci sannan rumawa suka karba to kaga gaba ɗaya sai aka rufe tauhidin da ke figa ga wannan wannan burbushin tauhidin dama akwai shi a wurin wadansu rumawa amma dama farisa suna da shi na cewa duk wani abu da aka gani wato suna itikadin samuwar alloli guda biyu Allah alkhairi da Allah kadi Allah alkhairi shine ake ce masa ilahun nur Allah shari kuma shine ilahun zulma to wannan a aqida ta mai zaman kanta amma gudawan farisa amma akwai wani sassanin na duniya ciki hada rumawa da suke da irin wani al'ada duk kisa kirista suka dauki wannan musali ba romanci ne ba shine ko ran nabi amma su da su je tarihin addinin su ma ba su sani saboda su jahilai ne kirista duk inda suke jahilci ya musu yawa shi yasa babban abin da kirista ake so a gamsar da shi akwai masa adawa da musulmai kuma a nuna masa suka kabilu da ke kusa da shi a shagaltar da shi cewa ya tsane su sun toye masa hakkin su sun hana ne kakar sannan kuma akwai masa waƙoƙi shi na kawai waƙa kawai ya sa namiji ya waƙa mace ta waƙa tsoho ya tsara da ta ce idan Allah addini da waƙa da suna da hankali ita don inda gudana waƙa wato ita waƙa sun illata musamman kuma ta hadu da abin kiɗa inda a ce ba su da aibin komai ma sai kamance keniya da mata to ta zama sharri ga namiji dan da ka'idar musulunci waka da kiɗa gaba ɗaya haramun ne a wurin kowa sai ga mata kaɗai su ma kuma a ko biyu kaɗai ranar idi da ranar biki ranar idi dan mata sun hada su kaɗai a cikin gida a wurin da babu kowa sai su ba wani namiji dan ɗaukar bidiyo da wayo yana kallon matan mutane babu su kadai suka kada wani abu suka yi waka da ladabi da ba shirka a ciki babu guluwi a ciki shari'a ta tabbatar da wannan hadisi cikin bukari ya tabbatar da wannan ko suka yi wannan ranar biki shari'a ta tabbatar da wannan amma su ta kudu da maza to su maza sun aikata haramu dan namiji ba ce ya kiɗa da waka saboda kiɗa da waka akwai wani bangare na nuna sanyin halitta wanda mutum yake da wannan sanyin halittan kai namiji so ake ka cigaba da zama a matsayin ka na ko bai nuna auren ki gaskiya fi yawa saboda wargi ita ko mace akwai wargi da yawa ba gaske ne fi yawa a rinjayen ta ba mun yi yunta cewa fil hilafi wa huwa fil kisabi haka Allah ya tabbata ado da kuma ba ba gaske sosai <laughs> to shi yasa kai namiji aibu ne kai kamar sai ne da ita shi ne nake cewa wala ajaban أن النساء ترجلت ولكن تأنيس الرجال رجال sai ba mamaki idan mace ta yi yunkurin ta zama namiji dan na ta ne yasa take son bari ta zama namiji ta samu kamala amma kai namiji ka yi kokarin ka zama mace kai akwai baba babba abun mamaki dan gaci ba kai kun bai da kyau to dan saboda aka ga addinin mutum duk mun mace sun fi saboda akwai rayar abu ba abin da za koyar da mutane sai ka ga da su da waka saboda ba abin da zai gyara ruhi to wannan waka din da take cewa kar a ce an rubuta shi ba ce komai ba <laughs> to kai kuma sai ta zo a yi ta karanta qur'ani a tauke daga bakara zuwa nace a sake komawa lokacin da aka sake komawa daga fatiha sai kaji kamar azan aka fara saboda mujin qur'ani da annahu kalamullah to wannan shine zai cike maka ranar lokacin ka shine zai gabatar da zai gamsar da dukkan bukatun zuciyarka to su ba su da abin da zai gamsar da bukatun zuciya ya hada da kita ya hada da kaza ya hada da kaza ba ko wani bangare da kinsa da wadansu magudawa suka shiga kinsa wani rabin su kuma suka shiga musulunci to wanda suka shiga musulunci na gina masa ƴan uwa musulunci suka gina masa masallaci wanda suka shiga kinsa kuma aka gina masa soki to abin mamaki shine su waɗanda suka shiga kinsa sun sai ga waɗannan musulman fa a kowane mako a kullum za su ga masallaci sau biyar ko da ake ba a darasi za a yi sallolin suna cikin jinsi ko waje a yi tsara a kare su kuma sun sai ga cewa su nan yana kulle sai lahadi za a buɗe ai waka daga nan an gama sai wata lahadin a sake yin waka kake kai wannan ba gaskiya ina amfanin alaka da ubangiji a mako kuɗa ina amfanin wannan da yan gajin zai nan za su musulunta in aka kyale su za su musulunta sai suka zo suka daddafe ya za a yi ya za a yi ya aka zo aka bude ajin yaki da yake cikin doki dole ana kawai da A B C D E F G inda ake dantar da su tun bai ba za a yi sallah ba irin ta musulmai ba wani abu cikin addini kuma irin na musulunci da zai gamsar da ranar lokacin ka aka da koyar da keken dinki da mata aka da koyar da saka kuma ai waka dan da a yi ka tsaka ma'ana addinin baya da mukawwimat na albaka baya da ababan da za su ce masa wanzuwa a bankasa sai an yi dabaru da karfi da menene amma musulunci shi ke da sababba asbabul baka musulunci ne kawai ke da wannan tambaya ta karshe wannan yake cewa wai menene eh, hukuncin rubuta Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu a cikin masallaci shi ma bid'a ne ko ayar Qur'ani ka rubuta cikin masallaci bid'a wadan waɗansu rubuta kursi waɗansu rubuta wa ana masajid Allah fala tad'u ma Allah hada waɗansu rubuta inna ma ya'muru masajid man amana billahi wal yawmil akhir waɗansu ayatul kursi waɗansu menene ko duk abin da ka rubuta da ke masallaci aya ce hadisi ne wani larabcin ka ne Allah Muhammad ka rubuta ne bid'a kai kai abin da shari'a ba ta saka abin da za ku ce mun to masallacin Makka da Madina fa da aka yi dan zaka je daga sun ma duk sun yi duk da kai malamai sun zabar da su akan wannan wanda za su je faɗa sun faɗa sun zabar da su kan wannan yawa bai kamata wannan kuma gwamnati ce ta tsara wani ko ba ne bane ba zan to masu ilimi ne to idan aka yi wannan ya halaka kai sallah masallacin gobe ba ta halaka eh, sallar ka sallar ka tayi sallar ka tayi amma ginin masallacin duka ga wannan tsarin ko rubutun ko zanen shine abin da Allah bai kyau manzo Allah bai ce ba amma ba ya tasiri wajen yiwuwa ko rashin yiwuwa sallar ka an gane ko dan kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma kyau, yana zuwa Ka'aba yana sallah yana zuwa Ka'aba yana tawafi tare da cewa a daidai lokacin akwai abin da yake komai muni a duniya gumaka ɗari uku da sittin adadin gumakan da ke cikin ka'aba adadin kwanakin shekara ɗari uku da sittin amma wannan bai hana annabi ya sallah cikin cikin ɗakin ka'aba ko kuma ya dawo dawafi duk da lokacin abin ba da iko turewa amma ya sallah ta haka bayan ya zo an yi fito makka ya samu ikon turewa kada sai kawar da su to kai ma an ka zama musulunci kisa da ikon ka ce a shafin sai ka ce a shafin ba ka da iko ka tafi sallah sai ka ce ba sai ka yi jisna ba in tana da karfin halin da zaka wa'azi ka kawo dalilan shari'a cikin ruwan sanyi a fahimta ko kana fahimta ka dai riga ka soke ruwa sai ka tashi gawa mutane inna alhamdulillah bayan an gama sallah in sun shi kenan ba su ji ba shi kenan an fahimta ko amma dai ba abin da ka yi kima da musulmai ba a kan cewa ne sai an fito masallaci ai tafi ayoyin da ke jiki amma dai idan ka faɗa nan gaba wani zai kunta masallaci ka ba zai rubuta ba tunda ya kafa Allah Allah idan ka faɗa mutum ɗari ɗaya to haka ake bukatar da'awa a fahimci dai abin da kake na kan dalili ba zan zuciya ba Allah ya mana gama